أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake mika godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kawo rayuwar mu wani na goma sha shida ko a cikin watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da 21 ga watan biyar miladiya ta 2019 yau ma ga cikin ikon Allah da ya ya gare shi za mu ɗaura karatunmu a daidai yadda muka tsaya jiya mun tsaya kan aya ta talatin da takwas yau kuma insha Allah za mu tashi a kan aya ta talatin da tara cikin suwatun tauba sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنفروا يعد يصبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير to Allah ta'ala ya yana gwada mana cewa mai don ayar da muka kanta ta baya Allah ya kira masu imani ya ce musu me yake damun ku in an ce ku fito don Allah sai ku dinga yin nauyi a bayan ƙasa ibita shi ne Allah ta'ala ya yake ƙara jin damar cewa illa tanfiyo in har ba ku fito ba kun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku fito kun yi jihadi don daga kalmar Allah ba ba ku sani yau azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai rufi bayan haka wa yastabdil qauman ghayra Allah sai ya canja wasu mutane ba ku ba wala tadurru shay'a ba ba da ya cutar da Allah wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ku sani Allah akan kowanne abu da iko shine mala yace illa tunfiru ayyuhal mu'minuna idan har ba ku fito ba kun fita dan daga kalmar Allah ila kitali aduwi zuwa ga yakar abokan gaban yadin lahu ko bata rubiku to Allah zai saukar muku da azabarsa a kan ku. ga wannan mai zai sa a saukar da azabar Allah a kan mutane shi ne saba umarni Allah ya yi umarni da a fita a je a yi jihadi a daga kalmomin Allah su kuma suka yi Allah ta'ala ya ce zai musu azaba saboda wani bayan haka Allah ya ce wa ya yastabdilu qauman ghayra Allah sai canja wasu mutane ba yi ma ya ce ya ci bi qaumin akharin sai Allah ya da wasu mutane na daban na iza idza stunfiru za su fita idan an nemi su fito wa yuti'una ona lahawar su kuma za su yi Allah da su ɗa'a ina abin da ake so ɗan adam ya yi ƙoƙari ya bi Allah Allah ya ce wala za ta dubo shiya idan Allah ya canja ko wannan canja kun zai a cutar da kawai ba da Allah ai walanta dogo walanta dubo la shay'an bi tawalliku juyawa da za ku yi fitowa wannan ba zai cutar da Allah ba an ce da dangane da ku fita ku je ku jihadi saboda me yasa saboda ko ku fito kar ku ko kar ku fito Allah yana da rundunoni da yawa da zai amfani da su ya yaki Allah ya ga dama sai amfani da guda kuma sai ya ci galaba akan mutane Allah ta yi idan Allah ya ga dama sai amfani da guda kuma sai ya ci nasara akan ko ya yi amfani da sauro ko ya yi amfani da wata halitta da ake ganin ta fi komai kankanta ya sa ta addabi mutane sai ta halakar da mutane su da haka shi bai da bukata akan kiran ku da aka yi ku zo ku yi hidima a addini ko ku zo ku yi aiki don wannan addini ya ci gaba Allah ya kai don ya ba ku lada ba wai don ku amfana da shi ba wala shi sa nan ya ce in a in kun juya wala ta zuru shi ba abin da ya cutar da Allah ne ai walayya walan tadurru Allah shay'an bi tawallikum Juya ku ba zai cutar da Allah kawai ba an jihadi ga barin jihadi wa huwa al-ganiyyu ankum ku sani Allah shine mawadaci akan bai da bukatar abu wa antumul a ilayhi ko kuma ku ne masu bukata zuwa ga Allah eh shi sa Allah ya sifata sai kansa ce Allahu samad abin nufi da bukata shi Allah bai da bukata abin kowa amma kai da kake a matsayinka da bawan Allah kana da bukata a wajen Allah dole sai ka dawo zuwa ga Allah ko kana so ko baka so ko a halin jin daɗi ko a halin takura dole sai ka dawo zuwa ga Allah shi sa yace fa huwal ganiyyu am shi Allah ci ne gaban ko kuna nan ko ba kwana nan abinda Allah ya nufin zartarwa wannan ba zai gagari Allah da haka in an ce ka fito ka ba da gudunmawa a hidimar addini ka yi abin da za ka iya yi in ba ka yi mawa Allah sai ka wani mutum da ba ka tsammani sai zo ya yi wannan aiki ko ya kawo ta halitta da ba ka taɓa tsammani ba ta zo ta yi aikin shi kenan ka gaba wannan zai cutar da kaiwa kuma ku sani wa an tumul fukara ku ne masu bukata talakawa ilayin zuwa gare shi wa ma yi wa ma ya kudu. duk abin da Allah yake nufinsa sa zai kasance la ta babu abin da zai tare wannan idan Allah ya nufaci abu ya faru ba abin da zai tare dole wannan abun su ya faru shine anan ma ne yace wa ma yuridu Allah duk abin da Allah ya nuface shi yake da nufin sai ya kunu zai kasance la mahala babu abin da zai sha makancin wani abu ya ce ba zai faru ba wallahu ala kulli shay'in qadir lalle ku sani Allah a bisa kowane abu mai iko ne ai wallahu ala kulli shay'in qadir min nazar dinihi wa nabiyhi juna. Allah yana da iko ya taimaki addininsa ya kuma taimaki annabinsa ba tare da kuma. Allah yana da iko yin haka shine na ba mu sani sai Allah ya kawo kura ya ce ta annabi kuma kuma zai taimaki annabi Allah a ah, ba sai a sa shi ko ina ne liɗe ba zuwa da ta zo shiga idanun ka shiga hancin ka shiga kunna ka kare sai da za yi abincin da za ka ci zo ya lullube gaba da kawai da za ka haka sai ka koma ƙoƙarin ya za a ka kawo da shi da gunda ka kake ina wasu mutane sun taɓa yin wannan Allah ya jarabe su suka ƙin imani Allah ya ce فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفابع والدم آيات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. متى نكر أنا لا نجلس بعلها يجري باسمه Allah ya ce ba na alaihim tufan sai muka aika musu wani ruwa wanda ya dami su karasa ya su karasa ya su wal jarada da fari wal kummala da kwarkwata wadda fadi'a da kwaɗi wadda ma da jini da ka ɗaya ruwa za ka sace ka yi fiye da mace kaga abin da Allah ya sai dole sai kare. Allah ya ce ayati mufassilati wa'annan ayoyi ne a rarrabe Allah ya nuna musu don su dawo su bi Allah Allah ya ce wastakbaru sai suka girman kai fakanu kuma mujrimi suka zama mutane mu Allah ya kare saboda haka dan adam kare dauka yana da wata dama ko wani iko a wajen ubangiji a idan aka ce zo kai abu kaza a shar'ance to abin da ake bukata a wajenka ka tsarkake niyyar a sami ikhlas ɗaya kenan na biyu ka fita don Allah ne ce a fita na uku ka tsaya inda annabi ya tsaye da kai idan kai wannan ka samu biyan bukata domin ladan ka tabbata saboda aikin mutum bai zama karɓaɓɓe sai na da wannan sifa Allah ne ce a yi manzon Allah ya koyar da ake yi aka yi kyakkyawan niyya a lokacin da ake yi shi kenan aikin ka zama mai kyau ta ba ke wannan ba ka sani wannan abin da kai aka umarce ka kaki Allah yana da iko ya sa wani ya yi kuma wani zai da aka duk lokacin da aka nemi mu zo mu ba da wani abu don wannan addini ya ci gaba mai iya baki kokarin mu abin da yake bukata a mu shi tsarkake niyya in mun yi wannan to za mu samu biyan bukata shi sa nan malam ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah bisa kawai mai iko ne min nasar dini don na taimakon addininsa wa nabiyi da annabinsa duna kun koma bayan ku ma'ana ko da ku ko ba ku Allah ya sa cewa dole addininsa zai ci gaba kuma Allah ya kaddara zai taimaki annabinsa tunda zai taimaki annabinsa ko ku ga gudunma ko kar ku ga gudunma Allah zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi haka a wurare daban-daban a cikin wuraren da annabi ya je wajen yaƙi da aka yi daban-daban haka kuma ya taimaki addini domin addini ya fara da mutum ɗaya shi annabi shi kadai yau duniya tana da safin nawa biliyan ko ko gake na Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin gaba ɗayansa ana magana mutum ɗaya zo da shi da ya zo da shi ya fara kiran matarsa ya kira abokinsa ya kira muku ya fito cikin gari ya fara kiran wasu mutane da haka da haka abin ya ci gaba har yau gashi ya zo har kuma har ya wuce inda mutum ya tafi wani ga Allah ya taimaki annabi kuma ya taimaki addini so da ka ba da gudunmawa da karka bayar wanda ma ka bayar to da Allah ya riga ya hukunta cewa addini sai ya je duk inda zai ci da ka ɗan uwa mu dage wajen ba da gudunmawa mu a cikin wannan addini sai Allah ya ce إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم to wannan aya tana da alaka da hijirar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya zai Nabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya zai hijira da haka aka yi tsare-tsaren yadda za a yi wannan hijira cikin tsare-tsare an ce sai na aliyu shi zai zauna a ɗakin da annabi ke kwanta a ciki sannan sai na abubakar zai zama ɗan rakiya sannan an ɗauki mai kiwon dabbobi shi aikinsa duk inda suka bi ya kora dabbobi su shafi kafafon annabi da na abubakar sannan an ɗauki masu dafa abinci da ɗan cid wanda zai dinga bin hanya in yadda ya share hanya sai da wuce a kai babu kuma saboda a daidai lokacin mushirikan maka sun gama tsarin su cewa dole abu ɗaya daga ciki abubuwa a kusa ya faru ko dai sai sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko su kama shi su tsore shi ko kuma su hana shi yaɗa addini daidai wannan lokaci Allah ya ba shi dama ke jira shi da Allah yake ba mu labarin cewa illa tansuru in har ba ku taimake shi ba faƙar nasarar ba ki haƙiƙa Allah ya taimake shi in a da hulabi na kabaru a yayin da waɗanda suka kafita suka fitar da shi suka fita suka fitar da su Allah ya ce sani ya tsine su biyun nan in isma filgar a lokacin da suke cikin kogon dutse iz yaqulu li sahibi a yayin da yake gaya wa abokinsa la tahzan karkai karkai bakin ciki karka yi ɓace da inna Allah lalle Allah ma'ana yana tare da mu fa anzala Allah safinata alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwa a gare shi wa ayyada hukumai ta taimake shi da wasu runduna lam irin rundunar da ba ku iya ganin su ne mala'iku Allah ya ce waje ala kalmatin da zai da kafar sufula sai Allah ya sanya kalma ta waɗanda suka kafita ta zama makaskanciya a kasa tudu wa kalimatu lahi hiyar al-ulya kalmar Allah kuma ta zama mafakkiya wallahu aziz ku sani lalle Allah magwayi ne hakimin ko mai hikima shine mana yace ya ma a ma'ashar ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ku taron sabin mamban Allah illa tanfiru ma'ahu in ba za ku fita tare da shi ba Shi ne illa tanfiru kai in har ba za ku fito ku tafi tare da shi ba ayyuhal mu'minuna ya kuma mine. idan cuncuntu a yayin da aka nemi ku fito aka ce ku zo ku tafi wannan hidima ta abin da ku sani wa illa tansuru in kuma ku taimake ba ku taimake shi ba faƙar ayyada Allah sani haƙiƙa Allah ya taimaki manzansa ya ƙarfafa shi shine ayi ya taimake shi da ƙarfi na zuciya da ƙarfi na jiki da lafiya da duk abin da ba ku kuma ya kawo mala'iku wanda za su kula shi wa nasarahu kuma ya taimake shi yawma yawma akhrajahu al-kuffar ranar da kafirai suke buri fitar da shi min quraish daga cikin kafiran quraishawa min baladi daga sa shine makka lokacin da suka shirya makida cewa lalle sai sun kashe shi ko su fitar da shi ko su yi da shi ne Allah ba mu labarai ce wai dai mu kurbi kan ladina kafaru au yi su yusbitu aw kaza kaza ko ga wannan shine makicin da suke Allah ta'ala ya ba shi taimako ya ba shi ƙarfi ya ba shi gudunmawa shi ne ce faƙar ayyada Allah hakika Allah ya ƙarfafa shi wannan sarrafa kuma Allah ya taimake shi yau ma kharajahu kuffar ranar da kafirai suka yi burin fitar da shi min ƙureshin daga cikin kafiran quraish min baladi yake garin sa saniyat ɗaya ɗayan biyun na su biyu na ithma mafi gari a lokacin da suke cikin dutse wa huwa tsani isne ne ɗayan biyu mana huwa wa abubakar ne siddiq shine tsani isne mutum biyu shi manzon Allah ɗin tare da na abubakar Allah kara mishi wa aljahuma su kuma suka shiga suka laɗe suka laɗe ila na kamin fiye jabal zuwa cikin wani kogo akan wani dutse saurin ana irin shi jabal saurin suka shiga wannan kogon dutse suka zauna mai makata a garin maka fa maka safi na layali suka zauna a cikin wannan kogon dutse dare uku suka zauna a ciki a lokacin da suke zaura a cikin wannan kogo din masu biye biye biye da su ana bin su, sun fito suna tafiya ana bin su. an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sayyidina Abubakar sai a ga sai na abakar ya zo ta gaba sai yana kan doki sai zo ta baya sai zo ta gaba sai zo ta gefe hagu ta da ba a sai magana ya ce masa abakar ne kake yin hankali ya ce a'a a yi na san cewa makiya suna kokarin halakar da ke idan yanzu kwanan ka ya kare to al'umma ta mutu amma idan ni aka harba na mutu to mutum na ɗaya mutu al'umma za ta ci gaba da rayuwa shi sa idan ina gaban ka sai juno kar ma hari ya kawo hari ta baya sai in zo baya idan ina gefen ka sai in tuno ta nan gefen sai shi sa na kasa tsaya ko ɗaya da aka san na bakar sai ya je gaba sai ya dawo ba sai ya zo dama sai ya dawo hakan haka ya ce har suka haɗu da wani mutum suna zaune a gindin wata bishiya sai wani mutum ya zo da takwafi a hannunsa ya ce abubakar kai kan na son ka wannan fa waye ya ce wannan shi ne mai nuna mini hanya eh ce shi ne mai nuna mini hanya kaga wancan wawan balarabe bai gane wacce hanya ake nufi ba ko ya ce wannan shi ne mai nuna mini hanya hanyar zuwan lahira ba ta rayuwar duniya kuma annabi har rayuwar duniya ya koya mutane ko yawa ya ce wannan shi ne mai nuna mini hanya kaga inda wani wawa ne zai ce wannan shi ne muhammadu kuma Muhammadu ake nema sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine mai nuna mun hanya da haka sai ce to ai na dauka kura ta da Muhammadu yace a a mai nuna mun hanya da haka ya wuce ya tafi suka shiga kogon dutse to lokacin da suka shiga kogon dutse sun yi kwanaki a ciki kwana uku suka yi shi da malai ce fa maka safi talata layali sai suka zauna a cikin kogon dutsen kwana uku a lokacin ne arna masu neman su suka hau har kan sannan abubakar ya ce da na daga kai sai daga ga kafafuwan wani na kallon su har tsoro ya kama sai na abubakar ce lokacin da manzan Allah ya fahimci tsoro ya kama sai man Allah ya ke gaya mana ce ya kori li sahibi lokacin da manzan Allah ya ke gaya abokin sa a ta kar ka tsoro kar ka yi bacin rai inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu babu abin da zai same ka ba abin da zai same ni babu abin da zai same ka ina ba ta da shi ne malam mai tazir ya ce idh yaqulu sahibi abi bakr a yanda manzo Allah yake faɗa abokinsa na abubakar lamma ra'a min yayin da ya ga mai alkhawf alai yayin da manzo Allah ya ga alamar tsoro ta da sayyidina abubakar sai ya ce masa la ta karka ji face karka samu tsoro karka ji kawai inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu nasri wa ta'yid Allah yana tare da mu cikin taimakonsa da kuma karfafawarsa babu wani abin da zai same mu shi ne ai ana sai kawo muna hadisi hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi ana ɗan Malik yake cewa anna Abubakar haddasa yace sayyidina Abubakar ya ba su labari qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam shi da da bakar da yake faɗa wa annabi ce na nufin gari a lokacin muna cikin kogon dutsen nan law anna ahadahu yace da ɗaya daga cikin su nazara ila kadamai zai duba karkashin sa diddigen sa yake ga manzon Allah shi da na bakar yace la abasarna tahta kadamai da ya ga mu karkashin sa sai da a bakin kogon dutsen suke ci suka shiga suka zauna abinda kawai ya fara a bakin kogon dutsen waɗansu malamai sun ce kyautau kawai ya zo ya ja igiyarsa a ciki wannan yar wayar ta su ya yi zai ka ɗauka babu wanda guri ne tsohon waje ko wannan hikima ta ubangi ke kuma wannan ya sa su ba su yi tunanin su leƙa ciki ba saboda wannan a mai saƙar da tautau ya zo ya a bakin ƙofar rami da haka sai da bakar ya ce da ɗayansu ya leƙa ƙarƙashin digadigansa da zai gamu kamar yadda sai na bakare ba da labarin yadda ana zai hagu ya kai to ƙada fa ƙala ya aba bakir ya ce sai manzo Allah ya ce mun. ya kai abubakar ma dan nuka bisnaini Allahu salisuhuma menene tsammanin ka da mutum biyu wanda Allah shine na ukun su kai me kake tsammani akwai wani abin da zai same su su biyu ne amma na ukun su Allah ne da kike tsammani da waɗannan mutane kaga anan me yake nuna ina karfafa ina abubakar kare ji wani tsoro kare ji wani shakka kar wani ɓacin rai ko bakin ciki same shi babu wani abin da zai same shi wani a kara jawo fi sayyayi yayi ma ana bukari da musu suka fitar da shi ma bukhari ya fitar da shi shi da hadisi na uku haka da ya fitar da shi a littafinsa shi da hadisi na ɗaya kenan hadisi ne wanda ya tabbata Allah ta'ala ya ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwa da aminci a kansa wa ayyadahu kuma ya karfafa shi bi junudin da wasu rundina lam tarawha wanda ku ba ku ganin sa ne malamin tafsir ya ce fa anzalallahu amanina sai Allah ya saukar da nutsuwa fi qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin zuciyar manzon Allah da tsira da aminci Allah su tabbata da shi wa anahu kuma ya taimake bijinudin da waɗansu irin runduna lam yaraha ahad babu ɗaya da ke iya ganin wannan runduna ɗin min albashar daga cikin ɗan adam wa humul mala'ikatu sune mala'iku Allah ya aiko su fa anjahu Allah sai Allah ya tsere da shi min aduyi daga abokan gabasa, wa zallahu Allah Allah ya ƙasƙantar da a'da'ahu abokan gabasa. wasu malamai sun ce wannan aya ko wannan gaba tana da fassara guda biyu fassara daga ciki ɗaya ita malam ya ɗauka ya ce fa'anzalar sakinata alaihi wasu suka ce ba a manzan Allah ba asalin wannan nutsuwar da aka saukar ana nufin an saukar ne a cikin tsayin na abu don shi ne ya tsorata ai manzan Allah da nutsuwarsa ba taɓa barinsa ba ina ba don fahimta sai suka ce abinda ake yi da ayar fa lahu sakinatahu alai, ai, ala abi bakr siddiq sai Allah ya dawo da sayyidina abubakar nutsuwarsa kuma aka sa masa jin alaman karfi da nutsuwa da kuma taimako daga Allah ya samu wannan nutsuwa amma dai magana da aka bari tayarwa shine wannan nutsuwa an saukar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa manan anan sai ya ɗauki wannan fasalar yan rija da magana a kai sannan ya ce waja'ala kalimatullahi ay kalmatul ladina kafaru kula. sai aka dauki Allah ya sanya kalma ta wa'anda suke ainihin kafirai ta zama makasanciya ibn abbas ya ce kalmar kafirai ta ce ashirku kalmar shirka sai ta makasanciya ko dai na fara mala ya ce wai waye da wubi da lamtarawa ko wai ban kwaɗe ta ba amma na fara yau Eh, sai Allah ya ce mai ya karfafa shi da rindina wadda ɗan adam zai gare ko sannan fa'anzalallahu sakinat ai al'amanina fi kalbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da nutsuwa cikin zuciyar manzon Allah bai dira da abinci Allah su tabbata da shi wa ana wuce mai shi da jinubi da wata rindina lam yaraha ahadu min al-bashar wanda ɗaya cikin mutane bai iya ta. wawon mala'ikatu su ne mala'iku fa an jahu Allah min aduyi sai Allah ya tsayar da shi daga abokan gabarsa wa zallallahu a'da kuma Allah ya kaskantar da abokan gabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abokan gabar musulunci da musulmi waje ala kalmatul ladina kafaru sukuna sai aka sanya kalmar waɗanda suke kafirai shi ne ce ya ce kalmar kafirai ta ce a shirka sai aka sanya kalmar nan ta shirka ta zama kaskantacciya Maƙasƙanciya ta zama asufla tana ƙasa wa kalimatun lahi iya kuliya ibn abbas ya ce kalimatun lahi ta ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sai mai da ita madaukake ai waje ala kalimatun ladina kafaru sufla. ai Allah sai sanya kalmar waɗanda suka kafirta maƙasƙanciya. wa kalimatun lahi iya kuliya kalmar Allah kuma ta zama ɗaukakiya zalikal ila wannan daga kalma ta Allah sha'anin islam shi ne sha'anin musulunci duk yadda kai ka tare shi sai ya dauka ba yadda za ka yi haka Allah ya kaddara da mutanen da ba sa son musulunci suna da damar kashe musulunci da yanzu babu shi Allah da gaske da yanzu babu shi ba ku ranar da ba a shiri don a lalata musulunci ko a kashe shi Ba ku ranar da ba a yi wani shiri amma kun taba gani ya ci ba yawa kuma musulmi na kirki idan wani abu ya same shi a tarbiyyar musulunci wallahi kar ya bakin ciki kare bakin ciki so da idan abu mummuna ya same ka amma abu a idanun mutane ya zama mummuna amma kai wannan abu ya same ka don musulunci ne idan ka gyara niyyar wallahi nasara ka ci wallahi nasara ka ci yanzu wani ya kashe ka don kawai ka ce la ilaha illallah kai ka yi nasara ka yi nasara wallahi ba ka faɗi ba ai Allah ya gaya mana don ya gwada mana cewa kar mu ɗauka ɗan adam in wani abu ya same shi don musulunci ya yi asara kar ka ɗauka asara kai Allah sai ce wa tilkal ayyamu mu dawo da bainar nasu ko وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا وليعلم الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى يشي وتلك الأيام نداولها بين الناس kwanakin duniya da dogari Allah ya ce na jujjuya suna tsakanin mutane yau sai a biyo mai imani domin sai a canja sai a biyo mara imani ko ƙarfin duniya ma haka ne ko yau farkon duniya a yi musulunci ne ke da da musulunci ya samu matsala aka samu fi shugabanni suka zo suka lalata musulunci da ƙirƙiro bidiyoyi da ƙage-ƙage a cikin addini allah ya bar ya zare kansa a cikin hidimarsu daga baya aka samu ɗansu bayan allah na kirki suka zo suka kwace musulunci suka sake dawo da martabarsa da haka ake juya duniya yau bai wancan gobe bai wancan gobe bai wancan Allah ya yi haka ya ce ba don kawai ba don Allah ya san suwaye suke da gaskiya kuma suwaye za su yi mutuwar shahada suwaye kuma za su yi abinan za su samu shahada wasu kuma su tafi a haka to da haka idan aka samu ranar da aka ce musulunci bai da matsayi to za a yi ta ciskunar musulmai da musulunci duk wadda aka kashe shi don addini kun ga ya nasara bana ce wa yadda ƙira minkum shuhada don a samu yawan masu shahada a cikin ku Allah ya ba da dama waɗansu wadda ba musulmi su samu ƙarfi a duniya su zo su dinga ciskunan ku ko kwaye je ku gyara addini ku gyara yadda addini yake ku dawo ku tsayu da ku a cikin addini amma kun ga wannan wani wanda bai ji bai san addini ba sai dauka kawai ya shiga wahala ya shiga kaza kaza amma Allah ya haka don ya ce miki dan adam dan adam ya samu nasara na ba ta kwanta Allah ta'ala ya yi mana gamu da tarko sai ya ce wallahu aziz lalle ku sani Allah shi magwaye ne hakimun ko mai hikima ai mala ya ce wallahu aziz bi mulki Allah magwaye ne a cikin mulkinsa babu wanda ya taba rinjaya ko ya cewa zai ci nasara a kan ubangiji da aka shi sai Allah ya zama buhai cikin mulkinsa abin da zai nuna maka buwayar Allah a mulki shine sai ga mutumin da ba a taɓa saninsa ba wani lalatacce sai Allah ya kashe mashi duniya wanda dai nuna maka buwayar sani kuma bai nuna maka duniya ba kawai bace abinsa inda duniya ta kai wani abu ta abarinta a mutumin banza ba to amma duniya gida ce na iktiba gida ne na jarba ɗan adam da haka kowa ma za a ba shi don a jarbe shi sai a biyo mutumin kwarai a biyo mutumin banza sai a biyo lalatacce a biyo nagari sai a ɗauko mutumin da ya dace a bai wanda bai dace kowa a gari yadda zai wani har ya bar duniya kullum sai an ce wani shi ya sarrafi lalacewar al'umma wani haka aka aka aka jarbe shi ko a najeriya akwai shugabanni da kullum an ambaci suna da ce suwa ne su suka lalata najeriya kullum sai an ambaci wani kun ga an jarabe su da wannan musu kuma suna da zalibi yana bin su akan wannan abin da su Allah ya ne da su kaga wannan shi sa Allah ya kira kansa ce azizun fi mulki Allah waye ne a cikin mulkinsa hakimun ko mai hikima fi tadabburi shi'uni ibadi wajen yadda yake jujjuya al'amura sha'anin bayansa ba fi haɗe aya. aya ce a cikin wani aya akwai mai mantibatul azima ne Abu baka? akwai matsayi mai girma na na abubakar Bakar ya san da wani, ya san matsayin waye san na abubakar yana da matsayi mai girma a cikin addinin musulunci radiyallahu an Allah ya kare da shi kuka kenan ba karamin abu ne, to shine wannan kuma zai gada mana cewa duk mutumin da ya abu don Allah shi ke samun lafi da ba don don duk wadda ya wani abu ba don Allah ba to ba zai samu lafiya da haka mutum ya dage ya yi abu don Allah shi sa a ƙarƙashin wannan ayan Ibn kasir ya kawo hadisi waya daga ainihin abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari ke cewa su su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzan Allah mai tsira da amince su tabbata a gare shi an rajuli dangane da wani mutum yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ainin ri'a'an ayu zalika fi sabilillah Abu Musa al-Ashari ce an an tambayi manzan Allah cewa wani mutum ne yayi yaki don jarunta wani kuma yayi yaki dan hamiya san garinsu ko san ƙabilarsa ko san mutanensa ko da abu mai kuma da ake wa yi ƙatilu wani kuma yato yaƙi don a yabe shi don riya a cewa da jarin ne kowa da kaza ne mutumin sai abu musa na shari'a sai aka ce ayyu zalika fi sabilillah manzan Allah cikin wa'annan wane ne yayi don Allah Faƙala, sai manzan Allah ce man qatala wadda duye yaƙi li takuna kalimatu llahi ya yaƙi don kalmar Allah ta zama ɗaukakiya ba huwa fi yi to shi ne wajen Allah kun ga anan mai mu tsinka a cikin wani hadisi me dalilin da imamu imamu ibn kasir ya sa shi a ciki saboda kalmar kuliya kalimatu lahiyar kuliya ke nan kenan ba lalle sai jihadi ba duk aikin da za ka yi kana yin sa don kana fatan karmar Allah ta ɗaukaka za a baka lalata misali kuɗi Allah ya baka ka dinga fitar da kuɗinka kana agaba wa yadda za a gudanar da al'amuran wa'azi Allah zai baka in dai ka yi don a ciyar da kalmar Allah gaba ne Allah zai baka ladan ko kuma ka fitar da kuɗinka ka ɗauki wasu matasa wanda ka san makaranta ne sai ka kai su gurin da za su ƙaro fahimta akan karatun alkur'ani su iya shi su zama gwanaye a cikinsu su kware su zo kuma su dinga kantar da al'umma kayan haka ba don a ba ka ba kayan haka don a samu ci gaban karatun alkur'ani da ci gaban musulunci kana da lada da yawa ko ka samu wasu matasa ana da kishirwar ilimin hadisi a gurin da kake ka samu wasu matasa ka kai su wani wani su koyo ilimin muka na ilimin hadisi su san ilimin hadisi ruwaya da diraya da waye da waye duk a sani zai zo ya koya ya koyar da mutane don a tantance wannan hadisi na ƙarya ne wannan hadisi na gaskiya ne idan za a yi wa mutane nasiya za a karantar da su a koya musu abin da annabi ne haƙiƙa ya tabbatar da shi kai wannan kana da lada ko kuma kai inda kake da ilimin ka sadaukar da rayuwarka don al'umma ta samu ci gaba a ilimi ko na fiƙihu ko na hadisi ko na ƙur'ani ko na larabci ko na ne ka zauna don ka koya mutane su samu fa'ida ko ko ilimin sana'a to kana da lada a ciki ka koyar da na ilimin muka don karmin Allah ta ɗaukaka to za ka samu lada za ka shi sa a nan wannan hadithi ya ce duk wanda ya yi ƙoƙari don kalmar Allah ta ɗaukaka to shi ne don Allah kuma shi Allah zai biyo da da ka yi kuwa mu gyara niyoyinmu lokacin da muke hidimar addini ko islamiyya za ka je karantar da mata ko yara ko maza manya ko yara maza ko matasa ko waye ka tsarkake niyyarka ya nufin za ka je don ɗaga karmar Allah za ka samu lada kamar kana jihadi da fi sabilillah Allah ya ta kuma kuma Allah ta'ala kun gani ya kawo ayoyi da yawa cikin alkur'ani wanda yake nuna cewa shi haƙƙi ne akan zai taimaki manzanninsa da bayan Allah na farko wurare dabban Allah ya ba mu misali Allah yana gaya wa kana haqqan alaina nasrul mu'min haƙƙi ne akan mu mu ne inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad duka waɗannan ayoyi Allah na gaya maka ba yadda za a yi Allah ya bar manzansa da bayan Allah na kwarai a lokacin da suke bukatar taimako bai taimake su Allah zai taimake su amma me ake bukata a wajena ni da kai idan muna buƙatar taimakon Allah shi ne gyara niyya mu gyara niyyoyin mu sami yaƙini cewa lalle Allah zai kawo mana kudin ba ku ga abin da ya sha babban da mu da mutanen farko kenan su suna da yaƙini a ransu rifara muku wata magana ta Umar ɗan Khattab don tsabar ku tabbatar da irin Ya ce duk wanda aka shi dama yi addu'a kai an amsa ba ce dan ba za a amsa ba za a ba ka ido kai addu'a wannan yaƙini ne ina ba don fahimta yaƙini ne ya ce idan ba za a amsa maka addu'ar ka ba ba za a baka damar maka yin addu'ar yaƙini yake da shi su da haka mu gina kanmu akan yaƙini addinin musulunci yana rayuwa musulmi yana rayuwa akan yaƙini ne ba a so mutum ya zama mai shakka a duk hidimar addini duk abin da aka faɗa mutumin yau shi sa kuka yake samun matsaloli a duk harkokinsa saboda akwai shakka a cikin lamarinsa ko babu shakka cikin al'amarin ubangiji duk al'amarin ubangiji babu shakka ba karka yi kokwanton komi Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'min Allah ya ce haƙƙi ne a kanmu ji Allah mu taimaki mu'minai Allah ya ce inna sun rusul ya ce wallahi za mu taimaki manzannin na amanu da wanda suka imani fil hayatid dunya a wannan rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad ranar alqiyama za ta yi kowa da ka a shekenan karka yi shakka a cikin hidimar addini Allah zai taimake ka in ka tashi ka tsaya da abin da Allah ya ce ka tsaya a kansa wa huwa zahirul ali ala sa'iril adyan yace to wannan addini tabbas Allah zai bayyana da shi madaukaki ala sa'irul adiyat a bisa sauran addinai bil hujjatil waqi'a da hujjoji wanda suke fili kowa ya gani abin da yake faruwa a duniya ya kai tabbatar da cewa addinin musulunci shine zai samu ɗaukar. duk da ta'addanci da barna da ake wa musulunci wallahi musulunci shi zai samu ɗaukaka wal ayatul bahira da ayoyin da suke fili wanda ake gani wanda Allah ya nuna su a fili ba duba ayoyin da suke faruwa kullum sai ku kwanne jiya ba mun faɗa ko bi ayar da ya faru a New Zealand wani ya kashe mutane an samu mutum sama da mutum 500 sun cikin musulunci mutum da mutum nawa ya kashe ku ga wannan aya ce a fili ko wanda yake nuna maka ku dubi abin da ya faru a September 11 da haka ce musulmai ne suka yi ta'addanci suka kona wannan marar daga baya ne biyo baya sai bincike akan mai wannan addini sai kawai ga mutane suna aka musulunta suna aka musulunta suna aka musulunta to wa'annan mutane suke musulunta kar ku kaddara da su Allah zai ci yaƙin sauran kafata su da za su su dawo da musulunci na a duniya a je ga yadda ake tsare-tsaren musulunci a kasashen da suke gani cewa su ne suke minority da wannan shi ne tabbatar maka da wannan abin gaskiya wasu sultani kuma za samu iko za samu iko nan gaba lokaci zai zo ga musulunci zai samu ɗaukaka da iko a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ci gaba ya ce in خفافا انفروا خفافا wajahidu fi ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله تعالى ينفروا خفافا أي كبتا masauƙanku mana kifaf a nan wasu malamai sun bayyana sun ce matasa samari wafi kalan da dattawa ku fita dukanku mana maza da mata da kuwa da kuwa shi sa aka ce lokacin da wannan aya ta sauka wannan abin ya yi tsanani a mutane musamman bayan Allah to wanda bai da lafiya wanda yake kwance na jinya wanda yake yaro ne wanda yake kaza ne to ya za a yi tun da an ce in turu khifafan wasu kalan, an ce ku fita matasan ku da manyan kowa da kowa ya fito mazan ku da matan to ya za a yi gungon abin sai zama ya yi nauyi a bayan Allah ba su samu sauki ba sai da aka saukar da wasu ayoyi wasu bai suka ce sai aka sauke wannan hukunci sai aka saukar da Allah a gaba Allah ya ce laisa alal a'ma wala alal kaza wala akala kaza aka ce ba su da haraju da aka kuga da waccan aya sai aka soke wannan hukunci sai ga na wanda yake dama shi ne zai wannan an ce ya faru ne a yakin tabuka lokacin da aka zo aka ce za a fita mutane suka ta kawo uzurrika da daban shi da Allah ta'ala ya ce kowa da kowa ba ya bar shi kowa da Allah ya ce in furu khifafan wasu kala ay ukhruju ayyuhal mu'minuna lil jihadi fi sabilillah don ɗaukar kalmar Allah shababan wa shuyukha matasan ku da tsofin ku fil usri a halin wahala wal yusri da cikin sauki in kana wahala ma ka in kana dama ma ka kawai kawai kowa ya fita ala ayi hali kuntum ce kowanne yanayi kuke cikin hali ko fita wajahidu dubi amwalikum ku je ku yi kokari da dukiyoyin ku an fuka kun da kawo ku fi sabilillah wa anfiqu amwalakum ku ciyar da dukiyoyin ku fi sabilillah wa qatilu bi aydikum ku yaƙi da hannunku da ila'i kalimatin layi don ɗaga kalmomin Allah Allah ya ce ku fita ku yi wannan aikin na fatan fahimta rawar Bukhari wa muslim fi sahihain imam bukhari muslim sun fitar mana hadisi ingantacce a cikin ingantattun littattafan su an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu hurairah ce qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce takaffala Allahu lil mujahidin Allah ya dauki nauyin ga duk mutumin da ya fita jihadi don Allah Allah ya dauka masa nauyin ne fi sabili don Allah inda wafahu idan ya mutu a filin yaki, an yi dukkan hujjar nata Allah ne shigar da shi aljanna da ku gane jihadi ba abu ne da za ka ƙi zuwa ba wanda Allah ya ce Allah ya ɗauki nauyi a kansa idan mutum ya fita ƙoƙari don Allah sai ya cika rayuwarsa ta ƙare a filin jihadi Allah ya zai shigar da shi gidan aljanna aure rudu ila manzili ko kuma Allah ya dawo da shi gidansa na'ilan ma nala ya samu abin da ya samu min ajarin na lada, au da mace ko kuma ya samu gari ko kuma ya samu guda biyu zai samu lada kuma zai samu gani ku gashe fita jihadi babu ainihin asara ce shi sa Allah cikin suratul bakar yace kutuba alaikumul kitalu ko ku Allah ya rubuta muku yaki amma kuna a gurin ku kyama ne kuna kyamarsa ba kwa so sai Allah ya ce asa an da wa da khairun ta yi ku kyamaci wani abu ya zama alkhairi a gare sa yi ku kyamaci fita jihadin sai ya zama na in ka fita jihadin ba za ka rasu a jihadin ba za ka dawo ka kashi arne don Allah don ɗaga kalmar Allah ba wai don shi arne ba ba wai don shi kafin ba ba wadda shi baya musulunci ba a ba wani kuma don shi mutum ba ne za ka kashe shi ne don yaƙi allah ina ba ta wani fahimta karfin jihadin mummunan fahimta ya ce jihadin wani ɗauka kawai zuwa za ka kashe kowane irin mutum a sai mutumin da ya zo ya ce ba ya son allah shi ake kashewa kuma za a kashe ne don yaƙi allah shi za a kace sai na aliyu ya tafi filin yaƙi suna bugawa da wani kafin sai sai na aliyu ya kada kafin ya ɗaga takobi zai sare sai ya tafi to ba musu fuska sai ya daga shi shi ne da ya daga shi sai ya mamaki ya a, ah, ya ka samu iko a kaina kuma kafa sai ci a ah, ai faɗan da muke da ke ba muna faɗa da ke don ke mutum ba ne a'a ina faɗa da ke don kaki Allah ne kuma ni zan kashe ka don Allah ne lokacin da ka tufa mun yawon nan sai rai na ɓaci sai na ji zan kashe ka don ɓaci rai ne, shi sa na fasa in na kashe ka ba da lada da kuka jihadi ba wai don ka moriya ba don kawai ka more kake kashe mutum ba Wadda bai da addini shi ke kashe wani don ya ji daɗi don ƙabilanci don cewa ba na addini ɗaya da wani a'a shi wadda yake musulmi in ya kashe wadda ba musulmi ba to zai kashe shi ne don Allah saboda ya ƙin addinin Allah amma ba wai don kasancewarsa musulmi wadda bai addinin musulunci addinin ba na kowa bane na Allah ne ina ba don bayyanta kuma ba ka ki shi bane don shi ba yaren bahaushe bane kusa a kowace cikin addini ta ce addini na wasu fulani a bahaushe da kura ta bai da addini ba za saba ne addini na Allah ne duk kabila da ce addinin musulunci a kan ta ina ba don bayyanta yawa babu wani kabila da yake sai zo ya ce wannan addini na musulunci na sani ba zuwa ya suka kawo addini ba laraba ba ne to addinin manzon Allah ya ce la kotuna li arabiyyin wala ajami babu wani fifiko tsakanin balarabe da mutumin da ba balarabe ba kullukun min adam ita dukan daga annabi adam ne wa adam kulita min ma ta'lamu annabi adam kuma kun san an halice daga abin da kuka sani shi ne yin mun kasa yace abin da zai fifita ku kawai tsakanin wani da wani shine tsoron Allah bin Allah da kai so abin da zai bambanta tsakaninka da wanda yake ba musulmi ba shi ne shi ya ƙi Allah don haka za a kashe shi ku ga sai manzon Allah kamar da Abu Hurairah ya faɗa yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam takaffara Allahu lil mujahidin Allah ya dauki nauyi na duk wanda ya jihadi fi sabili don Allah in wafahu in Allah ya karbi rayuwarsa ayyuka dakhilahu al sai shiga da shi aljanna aw yarduhu ila manzilihi ko kuma ya da shi zuwa gidansa na'ilan manala ya samu abin da ya samu min ajali aw ganimati ko alada ko kuma ganima ko kuma ya samu gaba ɗaya shi sa Allah ya ce asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum zai yi kuwa tuki ku kyamace wani abu zai zama alkhairi wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum zai yi kuma ku so wani abu wani abu sai ya zama sharri a gare ku sai Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne ya sani kuma ku sani to ta yi a ce ku fita ku tafi jihadi ta yi zuwa jihadi ne zama shi ne alkhairi a A kan ku zauna a gida da haka in aka zo aka ce maka ga wani hidima na addini kar ka na fatan fahimta kar mutum ya ƙi kar mutum kuma ya ke fita ya yi ƙoƙarinsa ya ba da gudun motsa da zai bayar don ta yi ya zama ya samu lada a wajen Allah cikakken lada Allah ya ba mu lada Allah ta'ala ce zalikum khairul lakum yin hakan shi yafi alkhairi in kun fita alam in kun dan kun san ai zalikal khuruj wannan fitar da za ku yi ku tafi don Allah wal badal da kashe dukiya don Allah khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku fi halikum a halin da kuke wa malikum da dukiyar ku fa'alu zalika ba da ce ku aikata haka wanfiru ku fita ku tafi yaƙi don Allah wasu ta jihu lillahi wa rasulihi ku amsa irin Allah da manzansa in kun yi haka to kun dace in kun yi haka kun samu katare kun ga wa'annan wayanda aka ce za a tafi jihadi su ne suka ƙi suka ki fita Allah ya ba su wannan kamar standing order cewa ko hasiya a farkon lokaci amma malamai sun ce wannan aya farkon tanna an soke da waɗansu da wasu ayoyi wanda yana cewa mutumin da bai da lafiya ko mutumin da yake da wata larura ko mutumin da yake da wani uzuri su an ɗauke musu ba lallai sai sun fito ba ina ba don fahimta yawa sai Allah ya ci gaba ya ce لو كان لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون الله تعالى يتجب لبام الأباري لو كان من أرض قريبا da gurin da za su je na samun ganima guri ne wanda yake kusa wasafarar kasida da kuma ta tafiya da take abin nufi mai nisa da asba'u ayin da an yi asba'u ka da sun bi ka walakin sai da ce ba'u da alayhi mushuka ta ce ai wannan tafiya ta yi mana tsanani ta yi nisa wasu ya halifuna billahi Allah ya ce da suna zo suna rantsewa da Allah lawai sabana wallahi ya Allah da mun samu dama da farajina ma ma da musu tare da su za su gaya annabi da su. Allah ya ce wannan rantsuwar da suke an kusa suna halakar da kansu sani wallahu alamu lalle sani Allah ya sani innahum lakadibun lalle su makarita ne ai mala yace bakallahu jalla jalaluhu jama'atun minal munafiqin Allah ya zargi da ya ɗaukaka yabuwa ya zargi wasu jama'a cikin munafikai ista'adhanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bitakhallufi ari gazwati wajen kin zuwa yaƙi wanda yaƙi shine boka yaƙin yakin boka. manzo Allah ya ce ya tara sahabbansa an ce duk jihadin da annabi ce yakan yi tauriya eh tauriya sai ya gaya musu cewa za mu je jihadi idan za a yi yamma sai ta za mu gaba saboda gudun munafikai kas je su kai labari abin da za a je saboda wuraren da za a je yakin ba su da nisa amma yaƙin tabuka guri ne mai nisa tsakanin garin da maka akwai tafiya da madina akwai tafiya mai nisan da su da haka da za a je annabi sai tara safin sai ce za mu tafi jihadi gari kaza kowa ya je ya yi tara da guziri kowa ya je ya yi kaza Ba a lokacin da aka zo aka yi wannan jawabi sai masu ƙudurin rika su kowa ya zo faɗa kowa zai faɗa shi ne Allah yake ba mu labari ya ce laukana arzan karibu da wata ganima ce za a samu a kurkusa da za su zo da sun bi ka Allah ya ce wallahi da sun bi ka amma yanzu tun da tafiya ce mai nisa za a ce ba ku da tsare shi ce tafiya ta yi musu nisa kuma akwai wahala a ciki za su kawo uzurrika na ƙarya to da suka kawo wayannan uzurrika na ƙarya munafikai na ba don munafikai ne shi ne mala yake cewa ai a nan sai ce bakhallahu da jalalu Allah wanda ya buwaya ya yi ɗauka, ya zargi jama'atu min al-munafiqin wasu jama'a cikin munafikai ista'banu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun nemi idanun manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fi takhallufi bari don gane da su ki zuwa wannan yaki an gazwat zuwa wannan yaki da aka shiga shine gazwat tabo mubayyinan annahu law kana khurujuhu suna masu bayani cewa da wannan fitar su ila ganimatu galibatu inda zuwa ga samun wata ganima ce wata take ta kusa sanatun mai sauki mana wadda take ba ta nisa uku da sun bi walakin sai ne yanzu za su dinga cewa ba'ulat alaihim ai tafiya ta musu nisa akwai wahala ba sai halibuna billahi kuma da yanzu za su dinga rantsuwa da Allah da wai su tsana da muna da iko muna da zama da karanta mu ai walakin lamma du'u ila qitalihum Allah yace mala yace ba haka ba yayin da aka kiraye su su zo mu je a yaƙi Romawa fi a tsarar biladi sham a wasu yankuna na garuruwan ƙasar sham fi waƙatil harbi a lokacin da akwai tsananin zafin rana da sai suka yi ainihin da suka yi ƙasa a goya wata kallafu suka juya da ba wasu ta'adaru kuma suka kawo uzurruka ita kallufihim alil khuruj don su samu damar rashin fita ɗin alkalifina wanda suka sa alhalifina suna musulunta bi annahum la yastati'una zalika suna rantsewa cewa ba za su iya tafiyar nan bane akwai gajiya akwai kaza kaza da ba za su iya ba suna rantsuwa da Allah Allah ya ce yulikuna anfusa ay yulikuna anfusahum bil kadhib suna halakar da kansu da karya wani baki da munafurci wallahu ya'lamu Allah ya sani innahu lalle su din makarita ne ai wallahu ya'lamu innahum lakazibuna fi ma yubutuna lak cewa lalle su masu ƙarya ne cikin abin da suka bayyana a gare ka min izarin na wannan hanzari da suka kawo cewa hanzarin duk da suka kawo ƙarya ba gaskiya ba ne daga wannan an san cewa ƙarya suke Allah ta'ala ya sani haka kuma ya sanar da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya san cewa me abin da suka yi nan da ainihin a sun yi ne saboda su samu mafaka Bala ya ce wa hadar ita inna ma huwa lil munafiqin kuma wannan zargin kawai an yi shi ne ga munafikai na takallafu an nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka takallufi wajen kin bin annabi fi ta tabuk a yakin tabuk suka kawo udurruka na ƙarya suka jingina na fa afan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya musu abuwa a yake kuje ba kawai kowa kar ku ci duk wanda ya kawo hanzari aka ce da ka ba da kun ga wannan shi ne bala'in yin ƙarya ke don daga baya ƙarya za ta bayyana ko yawa in ta bayyana kuma abin da zai biyo baya na laifinsu ya wuce abin da ake tsammani Da ga Allah ta'ala eh, annabi sallallahu alaihi wasallam fa afa fa afa annabi sallallahu alaihi wasallam an sai annabi ya musu afuwa bi mujarrad izari saboda wannan dalili na hannun suka kawo min gari an yi ba tare da ya yi bincike ya gaya masu ba ta bayyana da musadiku min alƙali tana makareci ya bayyana akan mai gaskiya ko mai gaskiya ya bayyana akan waye makareci na ba don mai wani hada a taɓa Allah ta ka sai Allah ya ɗan zargi manzon Allah a kan al'adin musara ila aure yadda Allah ya manzo Allah ya gaggawa ba su hardari lokacin da suka kawo hardari kun ga wannan sai aka ce masa me yasa zai yaka faqala sai ce afan Allah ko afa Allah an kalima a na lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama alkadibi Allah ya ce afa Allah an Allah ya maka abuwa ya kai annabi an lima azinta lahu me yasa ka ba su izini ka musu izini ba tantance ba ta ya bayyana lakal ladina sadaku ba kai bincike ba ka gane suwaye masu gaskiya ba ta alamun kadibin ka san masu ƙarya a cikinsu kun ga ashe nan wannan ayar da kike koya mana ya kamata idan a tafiya da shugaba wani ya kawo uzuri ya kamata a bincike shi a san menene uzurinsa shin uzurin da ya bayar gaskiya ne ko izinin da bayar na ƙarya ne in uzurin ƙarya ne sai a ba shi dama amma in uzuri na gaskiya ne sai a ba shi dama ya je gabatar da uzurinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya biyo mutane uzuri dama a harkoki da ba dama a abubuwa da dama da haka yin firi a mutane abu ne da yake tabbatacce a cikin musulunci shine ma da yace afallahu anka ayyuhan nabiy Allah ya maka abuwa ya kai wannan annabi amma waka aminka dangane da abin da ya faru gare ka min tarikin al'ula al'akbar don barin abin da ya fi cancanta wadda ya fi cikakke wa wa fil munafiki Shi ne wannan ilini da ka bari ga munafiki fil udi wajen zama jihadi ga barin zuwa jihadi li ayi sababin abinta li haula'i a wani dalili ka ba su wannan izini a wa'ancan mutane ana gazuwa suka ƙi zuwa wannan yaƙi shi sa Allah ce lima abinta lahu me yasa ka ba su izini baka saurara ba hatta ya tabayyana laka alladhina wa ai hatta ya zaharu har sai ya bayyana maka suwaye masu gaskiya fi itizari cikin da suka kawo wa ka san kuma makareta daga cikin su fi cikin wancan ranka kenan za a tantance suwaye masu udiri na gaskiya sai a tabbatar musu da udiri suwaye masu udiri na ƙarya sai a ƙi ba su dama duk shugaba ya kamata ya iya wannan shi musulunci da kuke gani a sai ya tawo maka da abubuwa goma lokaci ku ga yanzu nan administration ya shigo ciki kana shugaba wani ya zo zai abu ya kamata ka yi bincike kar kawai wani zai ce ai ni da ina da hujja kaza da Allah ba zan je ba saboda kaza kaza sai a ce ga ku ba bari mu bincika mu gano me hakikanin gaskiyar al'amari ga gano gaskiyar sa ce eh gaskiya kana da kudiri je ka ina gano ba ka da kudiri ya ce a'a ba ka da kudiri ba za ka je ba in yadda duk kuma kun ga yanzu ya ya saba wa Allah ko to Allah ya dace da saboda lokaci sai ku tsaya wannan abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wadannan faɗa ya zama akwai kuskure kuma Allah ya gabata mini ƙarancin fahimta ne kasancewa ta almajiri salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh